وان كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير حقيقه Ubangijinka ya kai wannan manzo zai cika ma kowa cikin masu saɓanin nan da aka ambata sakamakon ayyukansu, abin da ya kasance na alheri ne, to sakamakonsa zai zama alheri, abin da kuma ya kasance sharri ne, to shi ma sakamakonsa zai kasance na sharri. Hakika, Allah mai cikakken sani ne dangane da ɓoyayyun abubuwan da suka kasance suna aikatawa, babu abin da yake ɓoya a gare shi cikin ayyukansu.